بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة المسلمين قد تكون وقصة البركة فوق لا يصير شعبان ومن يجري على محمد صلى الله عليه وسلم يا باب توبة يشتو شبادي بعدا نادي بعدين يجري بساتيا يجري سوشي وغاي ẹgbà ṣètú gbé ìgbẹ̀gbẹ̀ 2017 ìwádìí ìfẹ́ lòdì tó pàpọ̀pọ̀ àgbàríkà pọ̀ náà ẹ̀fọ́ náà alẹ́lẹ́ muhammadu gẹ́gẹ́ àrùsáìrì náà ẹ̀fọ́ etiya alamarin ciko na gani ba ta ciya al'umma musulmi jau zan da cice ne na etu yomi ne suna dini sana na ma ce da ba kan biye suna jalabi gada yi ne sallallahu alaihi wa sallam ga yi alamarin ya maulidi maulidi ma ya alabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da yin zai da labiyu ne ibn zai zuciya na wasu inda yi ba ta gama da ta yi suna jibe ta ci wana ya to a je man kin ba su ya farko da in ya misira wa ta ga ta wa jama'in shi a ga ta ga ta maulidin shi a na zai ga alfafiki na da ya su bici na zai lazuma kiya alamar su ke misira wa ya la santu da ya ce alamar ya maulidin daga bayani ko munazara na makwai suna gari sheik muhammad nasiru dina albani edunin eh, fegan da zai je fahimta ga maulidi gane dalili na jama'ayyu kede ba wa nabi muhammadu ana maulidi jimin ya tuna da nabi muhammadu da bayana to ya wabi ba munazara debate na dazan gada ya mankon na wagan da zai lega maulidi gane bayani mace a shagar da gwan buga ba su ko iga ne tu gurgura na iga bai da ba su kwa wuce amfani wani wani ya karatun ina ngai munazaratun ma'a mai yadda jawaza al-ihtifal bil mawlid an-nabawi munazara dana wawo munazara ngai wai bi fahimta ta shi kai mi benye na adini ibi yi huwa shi zanen rube da dalili to ena man kunna shahu zai ne ga maulidi ba huwa wani iwu canza na ba sabai sai alamar wuce wani shewa albani na yawi ba za a e ti shani guda na ya zuwa na ma 1914 almiladiya kuma jajali 1420 àti àtàwọn àti àjẹ̀lẹ̀ ìsìríyà ní olè mọ́lú ìṣẹ́gbọ́gbá gbẹ̀ẹ́gẹ̀ ẹ̀yà ṣẹ́dígúbà ẹgbọ́n ìfi 1438 sọkú na yi ga albania na edikota ya albania a tare babban sai man da e yuga alajin babu ji kafin na yi na istanbul na babu shi na fai wujewa ji kafin garbe nusa ne man ci kwace ga babu idan kin bu amma da kinya albania ya da kinya suriya lokaci na atasarok na zuwa zuga bai fiye a ceko bai babu musulunci shiga hatta zagi da hajji dana ne jabu gana mustapha tsoro mai jimba na kiyar turkiya shigar da wani ibe tun addini na to lokaci na abin la'auda bai fiyar ajiyar da nan zage musulmi da ce kiyar a bayanin to ba zuwa hadisin ya to family ya ji daga na za a dini ta yau emi yau emi a dini na adam ni zai ji kala ke kiyar albania lo kiyar suriya na da wucin soce man mankunan sa da mini mankunan shi ishe wasu sani فكوه وكوه قلبي أرخير شو الباني بزا قلبي زبتشوين قال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هل هو خير أم شر ويجيو بيجمي musulmi da ya kai tishaniya a faye baya mamaye annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etu wangi yau kashe zai ne ga maulidi gina zai riga khairun ya tuwangi yau shawo albani gato lewo ya gawa yau halka الخير هل كان alaihi الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجعلونه alkhairi na waga da maulidi wani anabi muhammadu gan da sahabu shi adira ci ba alkhairin wuce kashe haka zai ba za a na ga ajira ta bu alkhairi na da jijiyar maulidi yola shewa albani da ta ana la aqni min kal'an an kula la mai waga oga ne ga a'a ina mai waga oga ne mu ga ga ga ga amru mustahil alamar na waye jin wasana na ga tun da na adini wa yi tun alkhairi annabi muhammadu ma da kike wani sallallahu alaihi wasallam ne wa ga yi shehu kan kiyo a ba da wuce wa ya ja na wuye da ni da jiki alkhairin da ta dini musulunci annabi muhammadu gambe sahabuji na jila musulunci biya yi na a ta alkhairin wuce kira ne ebona yike musulunci ya ce to imani wani biya ya illa an tsari ki muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ba nabi bi bu fe biyo fa na narifu khairan huwa lam yarifu haza mustahil wa ja na ya je kice to alkhairin goci na alabi muhammadu wa da kice wana zai manye bazabina mun ga mu je gan wuje dalili etitu maulidin ga ikamatul maulidin nabawi wa ihyahu li dhikrihi sallallahu alaihi wa sallam wa fi dhalika takrimullah ngai la yaji maulidina jijiyar maulidi mai ra'ida ya fi baya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu make yi cewa laya annabi muhammadu mu dami na shewa albani gato abihi falsafatun na nuna rifuha na yi gabuja na jiga nasa falsafan na mai wani ike wuji na wuji suwa da gai lagaga dadi ne wani mijin ya dabe falsafan na ya a'a na ha fi من na so labe da na iye wu ya wumi su manna je mana don ga su ba da bu to ko ye jiji mu ba wumi mai ce bauli ta ta da hujja lakin الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس هل دعاه إلى الإسلام كله أم دعاه إلى التوحيد أمامي annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin yi zawon daga bihajjin addini na tauhidi wuce bayan kashi eto musulunci bayanin wata abu ya ga bihajjin man na fe ya ga tauhidi a ci gaga annabi muhammadu ce zawon gijiri ga bihajjin ar ya gobe gute yi maka shewa albani gato lalle ga ogana shigo tauhidi a ci gaga annabi muhammadu yi zawon gijiri ga wajen zuma tauhidi kanga la sallah gutu aje paka tafiye musulmi jona na da zaya al-isra'u wal mi'raj na kafi ya maka da wani a ga nke lalu madina na kya zunye ramadan la aje wajibi tafiye musulmi jo madina gaba ke lafiyar aji aje wajibi tafiye musulmi jo ga a ga shari'a musulunci fe bi kakayi ami tudo jo da wucin me ni tu tuna ifi be karakara yi gadan wagawai daga mi fi ya guga wa ya ja na alkhaira dabo ifon e alkhaira dabo ifon e alkhaira dabo na ya ya titiwa nabi muhammadu mustapha allah wa wucin wana da mi fi ya guga ta na ifilo gan bai sai فالخير كله عرفناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه لا يعتلف فيها إثنان ولا ينصفه فيها كبشاع قال خير فاتا يتوي يتوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جن ترابو باية musulmi shi wa cewa shi da bace al'amarin na ba gaman da ci sabiya wa bi alkhairin da ci na wajen wata bi muhammadu wa ya zaga ga wucewa ken ka kanan yi karo guba a lagun zoje ya cika wuce ba a shagu yau amma fa na a saki da annaman shakka fi a zafalaisa musulman zandoro ne kwankuro te mai albani ke dai zandoro na da dan na ga alkhairi fata yi fiye je na nabi muhammadu wa na zanen shi musulmiya gwagwa wani gaya da jiga kiwa alkhairi ba ta gwata nabi muhammadu bai juyo na sabe bebe yi da na gwata ziwa lawa kila nabi shi wa alkhairi na ga to mini ya hadisi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ya ganna kago ga alkhairi ba ta gwata nabi muhammadu bai juyo wani ga yi ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam na wani ga ما تركت شيئا يقربكم إلى illa wa وعملتكم bi. annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga etun da waya alkhaira na laye ya je son ba su na laye ya je gina aljanna na na laye da da su kuna illa wa amartukum bihi sai nabi muhammadu ya ji koro ga ya lawa ya ji ya bi ji wani gbogbo olóòṣì ṣìgá zai di maulidi a na makiya na biyu wani zozo wasu ce gode maki wani ebo ne tun yana nabi muhammadu a wu masu yi shi ɓata ne wani wuni gbogbo yaki da wani ke bai la'adi ne wani ji kudo da wani shi ba wani zan da ce da alfa riga wanda ya tafi zai je tun na ya wanda ya tafi zai je da ya cince cikin wani ya a ce zai je da ana zai je lotun da dina da ya ce ga gurushi a ce ga zai je jibiliya nan a ce zai ji tafi sun da wani gogo ba gogo bai ba dingin nan na tafi sun na alabi muhammadu wa sallallahu alaihi wa sallam ibn e an ga nabi ji shara yi ce dai kun biya bidiya na jabe zo a dini na ayi huki tatabtariku ummati ala 73 firqa kulluha fi nar illa wahida addu'a ne bai kuta ta ga ne Muhammadu ga al'umma na jiya mu shi ga musulmai yau na bai gabe fahimta da kaka amma ni kawai to mai musulmi ne a gabe ni ga ta ci sunna bo za addu'a ne bai gubaye e eh, ne wa ce fata dole bai da ji maudi na doku ga bai da ba daga ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kunan ga ya ta bai lagwa sai na mutaci wana jama'a ni ga ayo jama'a na ke fata na ga kuma jata kiyo ina eh, Muhammadu ta ci wana gbogbo galakun ló dàwà yìí dá jẹ hújá ìbátan àdínà hújẹ hújá zagboro shi hújẹ jama'a ya cire a gaskiya wata alhaku la yu'raf bi kalmat alfa'ili innama yu'raf alhaq bi adillati shar'iyya gaskiya ya tuye ce da dalili na jazbe daga qur'ani da sunna ne a da Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya ji

gan be zai le ga maulidijin jin e ya wannan shewa albani sai ga duni ga me sautu daga ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na je ga ma saraktu shay'an yuqarribukum ila allah illa wa amartukum bi ni muhammadu lutun gurbani na laya ya je zaba to shona na gibu idan ku koyayina sai na bayani wuce na me ya ji koro ga duniya ga to nanu na nuna liman lijami'i man ya kulu bi jawazi ikamati hadha al-mawlid iye ga dan da zandoro na ibe fahimta ga maulidi shi kenan kede ilawun ila hadha al-mawlid ga maulidina al-khair wa fi za'mikum e ba ken e da daga na فإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه وإما أن يكون لم يدلنا ko dai ni ne kuma ji faruwa yayi ko ya gayi ga annabi muhammadu alkhairi na lawi ko mai ya gayi ga ga ula alkhairi na wiya ya ga bai gayi ga ga kaddan lana alai annabi alkhairi ya ji maulidi lawi ya gayi ga ga hatu burhanakum in kuntum sadiqin e biya yi da dalili ya ba annabi muhammadu a gaji maulidi na abbe kiwani za mu rode yau ya daga laji ila qur'ano bi sunna nabi muhammadu e bi ayi da dalili buga gadan sashi da aya qur'ano ji fasara gode aga kul bi fadlillahi yi bi rahmatihi fa lidhalika falyafrahu zai ji ayan na fasara ta ci sahaba bi muhammadu man kai tafsiri bi ta sai na ga ji fasara ayan nan kul bi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ngai Kur'anu da musulunci na Nabi Muhammadu biya yi da eh, yi in na su kuka yi fayin mace wani zuwa da ibn sifa yayin bidiya da wa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min ibtigha al-fitna wa ibtigha tawili kan do raja la aya na gaje lambe bi akida na tatiwa na ibuna eh, ayela akida sai ko ayela bidiya sai bai zo a ce jikiyo a ce dalili ahlus dalili bai zo a ce jinya ahlus sunna je je dalili bai zo a ce zabe eh, ko yebo tu sahaba ne ko go je na an kali shi ga dalili daga ƙor'ano da hadisa da ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya saba ya ta tun na bona shewa albanin ce ya jin ɗauwalan ya tafi'u ila zalika sabilan abada adekwa ekwe dalili to adewa abada abada kendo dai kafiri da agba da na yi iri ƙor'ano sunan. a ce a ga zai je ji shanin na na aga agba kan na ji a yi da dalili daga ƙor'an da sun na yalabi muhammadu na sallallahu alaihi wa sallam shewar bani ce shi gaba bai bayani ga wa nahnu qara'na kitabatil alawi wa ghayra al alawi fi hadha salat wa hum la yastadilluna bi dalilin سوى أن هذه بدعة حسنة بدعة حسنة ga manayi ga muhammad al'alawi al-maliki na yi ba fi na juka ya ci sha da maulidi gyawar yana juka da makar da yawon ya to man na je tu al'amarin na zuwa iba amma yi ke dalilin hajiwa yana yaji wani abu na ga bidiyar su wani wani gina amma ga dalili dana daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga ba sahaba jin adiya bugo jama'a musulmi al'alawun kalisa fi ɗaiga azza'afirul muhammadiyya azza'afiru al-muhammadiyya in kuma tsala da zafi kaka eti dalili abu ita alamar ya maulidi to alamarin doci na shi jamman doci ta fi weji da wuna ba ta wunan ne zai diga shigowa wuce ne ba nan ke misali wa je mini littafi mashi hususiyya sifa ne ya soci wajiye ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ji dawa ga nabi ne fice yin gaibu mun ji dawa ga alamarin gusu na qur'ani sai ga zan doro kya sai sokona mun ji ba nabi muhammadu mun ke ji dawa ga ajali ta zawangi da jini ebo annabi muhammadu qur'an mago ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man na gaga da zuwa za akhirul muhammadiyya ke be she maulidi uge shi lailatul qadr lita litatu wuce tabu uge shi maulidi ga shi lailatul qadr shi lailatul qadr na to shi ga ga lailatul qadr khairun min alf shahr harfi sha tsakaniya e ya shiri da kusa ya tutu a ce a ga ya faku tuna soce ga yi ƙur'ano ga ya shi bai nesu kadara cin amma man na gada lissafi in gada bayanin shi ga waje in shiga sabi a nabi ƙur'an maga in bi tuna Rabakun fasta jabalar da wuce man na bebe a kida shi na ja ne ba bai ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har su ko wani sauri ya shi ya fedu itili sa su agan ba kayo la tunu jin eti da wa jeje no ga bi ba nan ya kida jeje na ce annabi muhammadu ba le ba sallallahu alaihi wasallam a cikin man na kalita fi cikin raddi e ma wuce ga abdullahi ibn sulaiman bunul manih alikariyo da kinye maka mutu al'alawin na maka gaba mun fedo walita fika sunnalita fi waye shiwarun ma'amaliki shiwarun ma'almaliki fi raddi munkarati wa dalalati fi na cimbo e zadana gadon gogani be almaliki al'alawi etirar dijiya e sakwa da giya da ji na jukwe ka filita su ji raddi tishe mai saudiya ci juga yi abdullahi bin abdullahi zun ba ta wa mu kaddima jiya giya wa ta jiya litafin in ga tun balita su az-zaakhirul muhammadiyya wi be guri ga ji raddi amma we alikali abdullahi rajin na nawa jida na mafi wani ebo na kawa ga wa ga yana jawo gasa abu kwata da man na magwa tudu wuce kwata ulo ya bai dalili ulo ya bai mago jama'a musulmi ne in doro zaba wajen gaji da wuce da ya ga ya kuwa wani manyan sunna ya su kuwa kwata uwaye in wasu ko ga yi da dalila wani ya tunde da walulu na diniyo a na bidiyar rubutawa ta tabi una jidya sahaba jidya akbaru tabi da ɗaya ya nawa? na ibn da na buta na rawai na diniyo khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum amma ga ya kwace jima an mandoro da zandoro da bai na abba wani ya ce ya nabi muhammadu ya ce da sallallahu alaihi wasallam kala salaf jada sai ga gawakin da shi a gama a hudisa inda umisati sunna kan dowe ga agayen sai da ne wanda su annabi muhammadu wu da ya ce ce da azumi ne litini a taga annabi muhammadu wu e siye ga baya ma wu inda shaniya shani maulida na ke fi yi a kana yau da ya zuni a fai juda amma bai juda ina da wani ibn ya to daga ba nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam sallah jumma'a ibe dalili daga ba nabi wani wanda ya raka mu ba ga wani tun zamai a nabi muhammadu har bai yi ne amma wanda maulidi ya da ya hudayr to daga ba nabi ba nan duniya sai usafu ko gobe kuma ya rabi wal awwal da ya ce saba yi ne muka tsara biyu wal awwal ba mai bebe ibn ya to addini masu tutafiyar tsohon hujja addini ya faudawiya zandoro biyu jewa boko jama'a musulmi ji ya sai lo gani bai saya man kwanne no ba gani bai zai ga maulidi gane maye ga gani bi wani ga wuda ya alkhairu da annabi ga lawi da annabi ga lawi bogo man na jika littafi ya ci zuma sai maulidi ku ga man jibe ka kayi na yi ba littafi amma yi ne dalili ya kwa daga jiku ga bidiya na gina to man nan sai ba zubani suleiman abdullahi ibn suleiman na mu mun da bayani ga tsaure ga bidiya wangi bidiya wangi ne ne bidiyo so adini wana wo bebe tun doci etiyan ladawo majini sun yi alabi muhammad bubeta sallallahu alaihi wasallam annabi jan sahaba jijan nan ga ya bidiyo ya be ya kan ga ya ba qur'an ya ba ta annabi ya ji kiyo ngan no to ga ya bidiyo adini mo da fassara na manji jin bidiyo e tunguru na sila yo ibada do ci o ula ci ci ala wangi diga lo umade je sa daga ba annabi muhammadu ba hadisin doro uwa sahaba jita tuba bidiyo sura no bidiyo ra no ga bidiya to hasana man na ga bidiya na de wanja de de man da raji ne ga izuddin bin abdul salam ki wuje dalila da ga bidiya ne bidiya de da kuma ga wani ade mai waza musulunci wani mai la abade mai la da fa inda kuma ga wani abana bidiya ya bai sun na zaburun doci na cewa wuce dumi na wa lamun ba ganda bidiya ya fi dawo ya inda kuma ga wani so ku irin dore jama'a musulmi shi manyan shiga ba yi gan da bayani ga ya tunna na yadda bin idana lauka na khaira da sababu na ainihi mu da ya alkhaida da sahaba nabi muhammadu ya shi zo a e titunna ebotibo an ta tarifa hadithan rasuri sallallahu alaihi wasallam wani mai basa bin idana ga wasu ya kike wa jikatu wa majalisun ya hadisi ya nabi muhammadu ne ga yi gaga khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum jama'a da jaro khair ga cikin bufakana a ga yi jama'a rayuwa ganin da nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum wuce tu tabi'una shi a ga yi zai sahaba je amma ajiyar nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam sun mallabi ne lunau ce tuje baya a tiba usta da gina hadisu wani ta zuna hadisun na wajin sahihul buhari wajen da musulmi littafi ko na ta zuga cikin boye ba manyan sunna jona zuma qur'ani wani wajen hadisun na mu bai wuce a sa da wani alkhairu zai ji da alkhairu gan ta ce alita da wani ugwa ya ji tafiyar alkhairin nan e zai zo ga da mambo gani bai zai ga shani shige ne muhawaru shek wani gama ga wacin da ya fuskata ilimin ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya sahabu da gakin ya daya amma bincike ilimi bai wuwa zamanin na waga ina arda ta zuru kin yi dai e ba bincike ilimi gwagwan waye jina iyade ilimin doci na sahaba da da na mana dole yin waye gamu da dalili fai shi tukwai wani dinar shewar albani shi yau na kin gudu a zama na da ya fi zamanin sahaba jiwa adamu ah, ta ban ji dabwa na dabwa a ejin eh, adini don gala nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam man a hadasa fi na aza riwayan da cin ga fiji na aza zandoro ga tsaye da adini na nan bai ina ko alamari je ekutu ta ciwo ga shawal ba ne jin gangon ga ina mai ga wani ngai gaga ilimin physics chemistry biology ilimi dai zamani na jitiyayi suru experiment na wuce wuce ya gaga cewa ilimi addini je tuna addini sai yi, je tuna da addini wune ina ya gaga cewa ko ga wasu saka idan na galwai zaje waji ganga ilimi shi dabo na nabi wa sahaba jima wa nan ko bai zaje wani ilimi yi na ga sahaba jiga ilimi addini ya gaggawa etun ibada ya gaggawa sai e na wajibin ibada fatana annabi muhammadu allah tafi olu ishe gwani ga da wuga so ce ga yi ƙur'ani ya tiya addini guna ne aliyau ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan etuna la madina ko fatana ko kuma ya biya wuce shawa albani wulaksan tuya zanen salon ga kawo ga jeza da zamanin na na je ilimi ya katu zamani na wajen profesor da mu matuka to da ji ilimi adiniya e bane za a shishi na ga wajen ilimi adini a ga nabi muhammadu bin da sahabu ne a wago ilimi dole za a je ina na wa lauje son ba su kwa sai ilimi adini wajen profesor ilimi boko amma wa makur'anu ba kawai soke wa gaziro ya ba soce bugu eji dalili da kiya da ilimin zamani fuska ta yake bo bidiya ba aga ya gaga bidiya etuwa da ne ga amma television satellite sata wuce yi hujja na wagayen wuro shiro na da zafi a ah, e ga adini ga ina e wasu sai e na adini obi sun nasu ba su kuwa e. kendo na al'imamu shafi ne ji fasar ya biyu yi na Eku kuyo ne sai na din yau da sunna ya san ba su koyi ka shi ce lai ji maulidi ni ladawa Su ya tun lada fata da mai kuma da zuwa ala wuyi kafin ulul shawala sallallahu alaihi wa sallam man ce ci gaba etiyan ezaba gani da zai le ga shani wucin eku kuyo na man ga mewa wa gani bai wani man ga mai biya an kalli ojin ete zana idan ba ku wani ga gagan adda gidan sahaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aga je kike alkhairi ya maulidin nana da wasu ta tugo da wasu ta tugo da wuce kaba mai bai sa ta fi na ba yi je kafa na yi gatun na cikin ha yi lawala dana a'a ibu na yi sashayen na ganye da su kona a je ilimin ganye zandoro gabin da ina eba ilimi wubana ya adiniyo domin sahaba wuce kwanne shi a ci a gabuta e cinwa gaba ma alaihi sallallahu alaihi wasallam wuce dan baga la tasubu ashabi e ga laga dide to ko sapa sun zafi sahaba ya mishi ba فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق ahadukun مثل Jabali أحد ذهبا ma balaga mudda ahadihim wala nasifa e ga gi sahaba mi shi to kuma zai ji fedu garbe nina e boki bu mi shi kuti garbe e suna rayi muhammadu da buwa da sallallahu alaihi wa sallam ke da zanduru ta ce na ci sahaba da jani da uga be garbe dukiya mai kuduri baciya zinarina a cikin ga ji sadaka ya ce kwaye soco na su sahaba ya mai haji sadaka na shi gwakwani ko gafe gwakwana we na ji sahaba mai yana ji lalayi yawa gato ba ni ga a ta madal farki bai nana wa bai nahu wasan ne kwanon da daga zai wani sahaba shi ne hadisi mai ugwadar da kiri tun alkhaira wace ne ولوين بتبوا لأنه جاهدوا في سبيل الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا نجيبوا كتبا جنب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ya ete latin addinin na amma la ilimi la daga ba zibo daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wuce adiri ya ciwon aku sahaba nabi muhammadu shi ilimin doro da iga ji da wina na albarka musuluncin na wata bai kiwo ya wuce ga zozo gani bai bawa nabi muhammadu sai je da adiniyo ne na sahaba ji da bayana gada nabi sallallahu alaihi wasallam ba bai tiya abdullahi bin Masudu. gaman ahabba an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan falyaqrahu ala qira'ati ibn ummi mas'ud ga zandoro na gai wa sun ba ƙur'anu yi dina mu bauce da na abdullahi ya masu da gauna a sai to addini fata na gaiwa wa wajen da yi na ji kokari ta bayan sahaba na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na wasu ta ci wa na agwace bu alkhairi da ba maga awon lahi salafin salih jama'in sahaba wuce wannan shi wa ala ra'asin ya sahaba as-salafu salih zai ji shifiya na a gai sahaba jo ga la yumkinuna an natasawwara annahum jahilu khairan yuqarribu ila zurfa. zulfa hukuna ya ji dawa ga adira ke kutu alkhairin do china na la je tambaye so china wa rafna hunanu wa idha qulna innahu arafu kama rafna فإننا لا نستطيع أن نتصور أبدا أنه أحمل هذا الخير ga ke daji ga sahaba ne ke fiye maulidi na a sa yi gadi zato ga a gazu nama wa ya jana ke alkhairi na daji maulidi wani a shiga wa tebuna ko mai ɗana ya daga ta cikin boye maulidi ka san doro da nan ga rubutawa mare annabi muhammad bayani jayi ba na addini na ma ana laihi yau ma wa sahabi zai ji takawan yau na rai zai jaba a aƙida wani ibada wani kuni zai ji bebe kila na ce mu lebanaya kuni zai ji bebe kin ibada na je a ce mu lebanaya gogo ekudo da wani ne zai juna ga tawo kwa ko qur'an wa ji bayani ci zaban zajo je kumbe e ku doga wani laja ai walakin aktsara nasi la yaqiluna walakin aktsara nasi la ya'lamuna walakin aktsara nasi la yafqahuna kwa ko bugu za al khair ji ya shaga ai nga mala annabi Muhammadu ji bayani yayin zai ya a ya sunna wana ga ai za kuke za addu'a ni be gubai kungiya ni ne addu'a ni be gubai kuma ji shara lo ba zai ja ta na, ga jerman ni ga ya gbogbo ekudo zai je ji dawa yana nabi muhammadu ji dawa wa nan ga tawo ma ku ga malawa da jikatu e mana kawo jikatu ya e kudo na gawa ce mito to da man ka zama ya daji ne man ka zama ya daji ne Wacce wa ga man na ji hujja dini ba ya kan ji shela man ji hujjo sai lokaci ne tun man gaji ji ba dini biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma bai wani jama tuna bai wani ilimi tuna bai wani falla tuna bai wani latu tuna e don to tunga ce a nabi muhammadu da ba wa ba ci da mi tuga tsaye tun ya zai ga ni ta kwata daraja wani ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam musulmi jijiji a masallata to sai ya ga musulmi ji kwa e ya zai mashi mai na tada da sadaka wazan wani da wani maulidi sai kulo ba juma'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zangi ya fi jahilci aka kwace rubu ke gan iza shi ba zuwa da daidai wa iza da shi limbu da daidai wa ilimi ya ce ga manje lauza wa gida e bana mun ga ko atu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma so shiga yi mai suna nabi muhammadu su fi al'ummi yuna zai ji maka ma mabana wani yanzu ce ba ya tuwa rai ayati wai zarki egu ba qur'ani wuya wani bayani ya hukunci a addini wuya uliya ketu sagbani da ake ciwo na duwa eto man gida wani ila e, addini ne zawani ya jira ce bu hatta sallah zan to ce joga ya rata ne abu da dewa sai ya gina musulmi shi na kai ya zai shi ta shi musulmi ta shi musulmi a ta salawiwa zan da tsata da ga manji ya kwaye ke raji ne wa na gai bawo kando ya gatuwa na nabi muhammadu ya ne ga ga dawo ina nabi muhammadu ji ba da lozu na addini sai da wuzawa ne na bawo na gayi goro amma suna nabi muhammadu wane ya wuce kushe gwa a zawon gijin kanabe ilimin shari'a zawon gijin zabe jahilci zai ce suna soci sadana zawon gijin zabe jahilci yin sallabin kitsi ba da fata domin yake da wasu shahada ne zaga ci ko sha buku ga ajinu ajinu mugo man gida sun da soko ɗin ji makaranta jima sun da soko a ji a amma na katu a wuta wangi shi e si fahimta wangi ini ga cikin kudo da wangi shi zai mun wayi bai ilimin addini na gaskiya tuya da wangi shi gaskiya na wakace na ga kuma sai e gwada man gai e so gaskiya e buwan shahara wai yana e faru ma musulmi da da sai baina baina ma awa ga mire ja mata yi da wala ta kwasun mai wa zai taba sunna wani gayi zai bayani ya tulaya ga hanyar annabi muhammadu jan sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu manan bidiya gbogbo endo musamman ji bebe bayin shi bidiya na adini wani lugwa wani wabu a cikin da an doro na manji wuce ce da babe bawa wa annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam lugwa wani wa manko na gaya alkhairu gaje baina baina man na baina zalik la ilaha illallah wa la ilaha illallah bugu ka tun ci kuna ila kuna zura ya shewa albani o galibi man daga maulidi gene o gai gaga shewa albani da an kali uji ke de a ga yi maulidi ya buku fayan annabi o da lida ko ya ba mu annabi shi a'a gaula mini man da jibi man ya sha ni nana a ta etan annabi muhammadu ne ga ba wa shi ba ga in ga kwai ci na wuta annabi muhammadu lokacin doro zamanin doro a ga safani ga ya sanna sai lagbata annabi ya zawan shi a a aje ba ga dana to na wawu salla wa azun buza kana ta ga wawu ya sai rayuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko da jama'a musulmi gambayi kafin ya yi na galiba kudu da wani lisawa yi kokari wanda mai wancu zai ji tafi sun na yana ne muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ya tuma ya zori sanyi tuna eti ne ta kuji bade yi e ne ba na sun na yana mai muhammadu wani ba abu ya kuwa da galiba ya kudu da wani lisawa ma sai e dole ya ci ba to ko wayayi ana gefe na sun na yana ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam al bidaiji bai hajjo kusur na sukor wani bai tabi su fahimta ma subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk